أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين to shina muna cikin bayani akan inda malam ya ce labe madaruhin walau ƙasdan labe madaruhin ruwa ba su canzawa be madaruhin da abinda an ka jefa cikin su walau ko da ko da ganganna yace min turabin aw milhin min turabin shine turda turɗa milhin ko kuma gishiri min turabin aw milhin turda ko gishiri to wannan shi a kauli na wannan ibn abi zaidan alqirawa ne ibn abi zaidan alqirawa ne yadda akan cewa duk abin da an ka jefa cikin ruwa kamar irin gishiri ba zai canza ruwan nan ba kuma ba zai tasiri gare su ba wajhul qawli bi almi tasirihi abinda aka fuska qawli na rashin tasiri ne annahu min jinsil ardi shi gishiri jinsi na na kasa wa huwa katurabi wa kana katurabi sai koma tamkar ya kasance ba zai canza ruwa ba wannan shi a hukuncin da ibn abidai da alƙerawa ne ya bashi yace ba zai tasiri ba li'annahu min jinsi la'ardi saboda shi a cikin jinsi na ƙasa in ya kasance kuma shi a cikin jinsi na ƙasa ashe kenan wa kana ka turabi ya kuma tamkar don haka ruwa ba za su ɗebe tsarki ba idan aka je jefa gishiri cikinsu su gishirin nan sawa'an kana ma'adaniya aw masnu'an shi na nan yadda an ka gino shi ko ko dai an canza shi kamar idan an gyaggyara shi an samai wasu ababa wanda aka gyara shi an gyara shi to wannan shi a kauli na ibn abi zaid al-qirawa ne sai kasance sai yace wal arjahu ashabu bil milhi wal arjahu kauli wanda ibn yunus ya zaba na sabanin maluma magabata a talbu bai wa tsarkin ruwa bil milhi da gishiri wanda ya kasance an ka jefa cikin ruwa sawa an kana ma'adaniya au masnu'an ma'adani na shi nan ba a canza shi ba au masnu'an ko kuma an canza shi ruwa sun ɗebe tsarki wannan wa huwa lil qabisi shi a qauli na qabisi radiyallahu anhu wannan qauli na qabisi ne to mi awajhul qauli bi adami tasiri mi mi awajhul qauli bi tasirihi mi akuska mi wajahi na qaulin da ta akan cewa shi gishiri shi na tasiri in ya fada cikin ruwa wa huwa yashbihul mad'uma saboda min ya yi kama da maɗa'umi ya kama da abinci don haka sai ba shi cikin jinsi na abinci a shekenan jinsi na abinci ya nisanci ruwa idan ya nisanci ruwa in yi fada cikin ruwa shi na canza su to wannan shi a ƙauli na ƙabisi radiyallahu anhu to idan muka diba yanzu muna da ƙauluka guda muna da ƙauluka guda biyu muna da ƙauli na ibn abi zaid al-qayrawani sannan muna da ƙauli kuma na ƙabisi radiyallahu anhu to wannan kauluka guda biyu kuma dukkanin sun saba kuma kowane su idalaki aka je ciki ne ƙauli na ibnu abi zaid al-qirawani ana jin idalaki na rashin canjin ruwa saboda me ya doki shi gishiri shina cikin jinsi na ƙasa tunda shina cikin jinsi na ƙasa ashe kenan ya koma tamkar da ashe kenan don haka ce labi madaruhin wa min min turabin aw milhin wal arjahu as-salbu bil milhi wannan shi a ƙaure na ƙadisi wanda ibnu yunusa ya rinjaye suwa daga cikin sabanin malumma ibnu ya bi malami ne ƙadisi malamin shi ne don haka sai bi shi akan cewa lalle haƙiƙa gishiri idan ya fada cikin ruwa an ka watsa shi cikin ruwa ruwa sun ɗebe tsarki sawa'an daidai watan kana masnu'an aw ma'adaniyan masnu'ina ko ma'adanina sai ce wa fil ittifaqi ala salab bihi in suni ataraddudun wa taraddudun sabanin muta'ahiruna na fil ittifaki ga dacewa alas salbi akan ɗebe wa tsarkin ruwa bihi da gishiri wanda an ka watsa cikin ruwa to in mun diba wa aiki runa. kenan muna da ƙauluka yanzu guda biyu ko to sai kasance akwai ƙauli na baji abinda baji ce al ma'adaniyu la yasluha al ma'adaniyu لا يسلبها والمسنو يسلبها wannan shi a ƙaule na baji ya ce duk abin da an kasa cikin ruwa inda ya kasance ma'adani na sha na wanda aka gino shi to wahon ministan ardi ya koma cikin irin jinsi na ƙasa wala ya dubu duhuriya ba zai ɗebe mu ruwa tsarki ba amma wa in kana an in ya kasance masnu'i na ya zuba duhuriya zai ɗebe mu ruwa tsarki wa kana min jinsi ami ya koma cikin jinsi na abinci to muna da kauluka guda uku kenan an gane ko ga kauli guda na ibn abi zaid an qira wani alal ilaqi masnu'an wa ma'adaniyan la yazlubu duhuriya ga kauli guda na wannan qaidasi masnu'an wa ma'adaniyan yazlubu duhuriya ga kauli guda na baji al-masnu' yaslubuha wal ma'adani la yaslubuha muna da kauluka guda uku kenan to akan waɗannan kauluka na guda uku wa hata lafal mutaakhiruna sai su malumma wanda suka zo ƙarshe malumma da baya wa hata lafal mutaakhiruna suka yi sabani an haula'i salatati akan waɗannan kauluka guda uku wannan hu akwai daga cikin mutaakhiruna ma radda qaulai ibnu abi zaid al-qayrawani wal qabis ila qaulil baji daga cikin mutaakhiruna akwai an sun ka hada kauluka guda biyu da qaulai ibnu abi zaid al-qayrawani wanda ta yi akan idalaki da kauli na kabisi da ta haka ya da ta akan ya dalaki suka hada su ila qaulil baji zuwa qaulil baji waje alal mashaba sai ya sanya mashaba ala kaulin akan kauli guda kenan sai ya sanya mashaba akan kauli guda biyu kauli na farko al ma'adaniyu la anna al ma'adaniya haqiqa ma'adani la yaslubuha ba shi ɗaya bai maruwa tsarki ittifaqan kenan in mun ka ɗauki ƙauli guda watan na wannan ƙabi mun ka ɗauki ƙauli guda na ibn abi zaidan alƙira wani mun ka haɗa da ƙauli guda na baji dan shi baji abin da yace al-ma'adani la yasluha to sai mu ɗauki ƙauli ne mu gama da ƙauli na ibn abi zaidan alƙira wani sai shi kasance al-ma'adani la yasluha ittifaqan kenan ittifaqi na ƙaulin baji da ƙaulin ibn abi zaidan alƙira wani sannan wal masnu'u wa anna al masnu'a yasluha shi kuma almasnu wanda ya kasance masnu'i ne ya ha zai ɗebe mu ruwa tsarki wannan ittifaqan shi ko in muka ɗauki ƙauli na qabisi guda mun ka gama da ƙauli guda na wannan baji an gane ko to ashe kenan ka qabisi shi ya ta akan cewa masnu'i yazlubu duhuriya ko ya yazlubu duhuriya da masnu'i da ma'adani duk gudana to sai kasance an ka ɗauki kauli ne guda na masnu'i an hagama da kauli guda watan na baji an ka ɗauka kauli guda watan na wannan na ibn abi zaid al-qirawa ne na ma'adani an hagama da kauli guda na baji to shikenan faji ala mashaba sai sun ka sanya saba ala qaulin annal ma'adaniya la yaslubuha ittifaqan wal masnu'a yaslubuha ittifaqan wa minhum akwai daga cikin mutashiruna man lam ma wanda bai maishe su ba ila'in watan wa minhum akwai daga cikin mutashiruna man lam ma wanda bai ruddin kaulukan ga guda biyu ba watan wata rakahuma ala idlaqihima ya bar kaulukan ga guda biyu akan idlaqin su kaulukan ga guda biyu idan muka bar su akan idlaqin su kaga shikenan sai mu ce al-ma'adaniyu la yaslubu la yaslubu al-ma'adaniyu wal masnu'u la yaslubu duhuriya an kiyaye ko tunda an ka ce daga cikin mutaahiruna akwai an sun kabar kaulukan ga guda uku wani su an kabar shi wanda yake an kabar kauli na ibn abi zaid al-qirawa akan idlaqi ne an kabar kauli na qabisi akan idlaqi ne an ka bar guda biyu na baji su ma akan ainihin a tarjihin su saboda shi baji tsakaitawa yayi to idan muka tafi akan wanda sun ka tsakaita da wannan ce ne ga da kasance wannan sun tafi akan cewa watan masnu'i ma'adani a la yazlubu duhuriya sawa'an kana masnu'an aw ma'adaniyan wannan kuma sun ka tafi akan cewa da ma'adani da masnu'i yazlubu duhuriya shine kauli na qabisi to in mun ka hada su sun zan kauluka guda uku to daga cikin mujahiruna sai suka bar kaulukan ga guda uku akan dukkanin wasu suke sai suka bar masaba ala talasati a kawali akan kauluka guda uku to wa ila hadal hilafi akan wannan sabani na asharar musannifu malan ya ishara bi qawlihi wa fil ittifaqi ala salbi bihi in suni ataraddudun to bisa ga wannan in mun kadiba nan ga yau da mun hau ƙolin mutaakhirun na farko wa'anda sun ka gama magana ta Imna abi da al-qayrawani da magana ta qabiti da magana ta baji sun mai shetif sun mai da masaba akan ƙauluka guda biyu al-ma'adani la yaslubuha ittifaqan wal masnu yaslubuha ittifaqan da mun bar su bisa ga haka nan da haka mutahirun sun ka tsaya da ruwan hunhu ba su tsarki da ruwan hunhu alab a cikin su alab kuma masnu'i na ba ma'adani bane masnu'i na ko to kaga ashe kenan inda mun bar ta bisa ga haka nan akan kauluka na mutahhiru na sun ka dauka kauluka guda uku sun ka mishe su kaule biyu an gane ko sun ka ce alma'adaniya la yalubu duhuriya ittifaqan kenan an ka dibi kauli na wannan baji da kauli na ibn abi zaid al-qirawani ay yaslubuha ittifaqan in an ka dibi kauli na baji da kauli na qabisi ashe bisa ga wannan ruwan hukuma ba su da sarki saboda masnu'i an ka jefa cikin su kuma qaddan an kiyaye da wannan ko to sai kasance muta'ahiruna wasu daga cikin su sai ba su hau wannan ba sai suka bar mashaba akan kauluka guda uku aka bar kauli na baji akan an ka bar kauli na qadisi akan dalaki ne an ka bar kauli na ibn abi zaidan wani akan dalaki ne an ka bar kauluka guda biyu na baji akan tawassudi an gane to bisa ga wannan kaulukan gar waɗanda sun ka bar mashaba akan kauluka guda uku akai ne na malam ya ishara shine ce wafil ittifaqi ala salabi bihi in ne a taraddudun wa taraddudun sabani malamai matabbaci na fil ittifaqi ga dacewa ala salabi ga ɗebe wa tsarkin ruwa bihi da masnu'i wanda an ka watsa cikin ruwa ruwa sun ɗebe tsarki ko su ɗebe tsarki ba taraddudul mutaakhirina li adami nasil mutaqaddimina la bi mutagayyirin launan aw ta'aman aw rihan la bi mutagayyirin ban ce ma inda ruwa sun ka canza ba da abin da ya kasance ya fada cikinsu launan akan launi ittifaqan aw aman ko canza ga ɗanɗano ittifaqan aw rihan ko canza ga kamshi al mashhuri idan ya kasance ruwa suka canza wani abu ya canza ruwa ya canza ruwa ga launin su ya canza ruwa ga ɗanɗanon su sun ɗaya tsarki bisa ga ittifaqin maluma amma abinda canza ruwa ga kamshin su wannan kaulin da an mashuri sun ɗebe tsarki khilaful mashuri ko muqabilin mashuri shine sahihi ruwa suna nan masu tsarkin su to bisa ga wannan na sai aka ce ashe kenan kaga yanzu irin wa'ul qadrani ra'ihatul qadrani wari na alkibir tabqatil wa'i wanda ya kasance tawanzu cikin ruwa amma kuma tare da babu jirmo na qataranu cikin wa'annan ruwan walan yi halidil ma'a jirmar ne ya kasance shi jikin ne bai haɗu da wannan ruwa ɗin ba ashe kenan in ka diba me ya bari wari kawai ya bari don hakan ashe kenan kaga in an ka sa kamar yanzu alal misali mu ce watan a kamar a ce jalka ta hetur ko kuma a ce galon na hetur wanda ya kasance aka zuba hetur ciki ne da aka zuba hetur aka yi ta wanki aka wanke sosai sosai yawanku in an ka sun suna sai an ji warin hetur ko kuma irin galon na gas ko kuma dai wa uwan da aka sanya mayuka cikinsu in an ka ɗebe wannan mai an ka wanke ko irin ko irin abin nan ko irin wanda aka sa ke da irin ko man shahi hakan ga da yawa akwai man shahi wanda ya kasance shi na turare mai kamshi sosai to duk wanda an ka wanke kurban nan yakan yi aso so suna aji wannan warin to kaga in ka diba wannan rihan na an kiyaye da wannan ko to kuma sannan kuma ainihin jikin wannan abin da an kasa cikin wannan wa'a'u an riga an ɗebe shi kuma sannan an sa ruwa an wanke bayan an wanke da ruwa an yi kokarin gurgudun wanda aka yi a ga an gudar da warin ba a gudda da warin ba to shi ke nan wa'annan ruwan su nan mahatsarkin su don hakan ga ruwan da aka samu cikin galan a ɗebo in an ka ɗebo a jiwarin hetu ko a jiwarin gas ko a jiwarin wani magani to duk wannan da ruwan su nan mahatsarkin su ba za su ɗebe tsarki ba da wannan bisa ga wannan ka'ida saboda mai abinda asali al'asalu fil ma'i al-duhuriyatu wa tadhiru abinda tsarki abinda asali ga ruwa adduhuriya wa tadahiru don hakan ga ashe kenan kaga duk wanda sun ka canza aman sun ɗebe tsarki in sun ka canza a launin sun ɗebe tsarki in sun ka canza rihan alal mashhuri akan kaurin da an mashhuri don haka ce labe mutagayyirin launan da aman au rihan da ma yufariquhu da abin da ke rabuwa da ruwa galiban ga mahirin jaya min dahirin auna to ma a ma abin da ke rabuwa da ruwa shina kasuwa kashi biyu ko dai shi kasance abin da bai haɗa da ruwa ga mahirin jayar ƙauluka ko ga mahirin jayar a sifofin ruwa shi kasance abin nan mai tsarki na ko kuma san najisa na sina ce min ɗahirin min bayaniya min ɗahirin shi kasance wannan abin da bai haɗa da ruwa min ɗahirin mai tsarki na kamar inda ruwa sun ka canza da ma'ulwardi ko inda ruwa sun ka canza bi ma'il rihani ko inda ruwa sun ka canza da wani nau'i na abinci wanda kasance abincin nan mai tsarki na auna jisin ko ruwa sun ka canza da abin da an najisa sun ka canza da irin jini ko sun ka canza da wani abu da wanda ya kasance najisa na ko irin hitsari ko gayadi to duk wannan sun ɗaya da tsarki wannan min ɗahirin wannan min najisin to sai ce bihi ga abin da an mai tsarki yace ka duhunin tamkan mai halada wanda ya gawe da ruwa kamar yanzu duhunin din nan mai na jikin dabba shi ake kira duhunu ko ko mai na jikin dabbobi shi aka kira zaiti shi aka kira mai na jikin dabba shi ake kira zuhunu shi ake kira duhunu mai kuma na jikin a kiraruwa itatuwa hakan ga kamar irin man gyada da irin man riɗi wani ake mishi zaiti to duk wanda zai fada cikin ruwa ka duhunin tamkan mai halada wanda ya garwaye da ruwa wannan ya ɗebe mu ruwa tsarki to cikin duhunin halada ai muna samun dauda wanda ya kasance kana ganin ruwa sai haga dauda saman su wannan dauda da saman ruwa ana kiranta a ausahu ana kiranta ausahu dauda ta jikin hannuwan mutane a dauda ta jikin mutane a dauda ta jikin dabbobi ana kiranta ausahu dauda kuma da kasance ta jikin mutane ta a ina jimina mai halaje ce mata inda ya magana akan rashin tsarkin ruwa walmi walwazahi wal to wazahu daudar jikin daudar jikin dabbobi ita aka ce ma wazahu daudar jikin mutane ita aka ce ma wasahu an gane to wannan wasu ka ce nan da ce ka duhunin halada ishara na ga irin wancan sabani wazahu na da wasahu in mun ka ce wazahu yanzu in dabbobi sun ka sha ruwa sun haga shan ruwa sun ka wuce in an ka taho sai a ga ruwa saman su yayi matsi to wannan matsin na jikin dabbobi na shi aka ce ma wazahu to wannan ya dire mu tsarki ka duhunin kenan halada ko kuma alal misali ruwa ya kasance inda ya rika yawan shan ruwa in sun ka dakatar da shan ruwan su zaka aiko saman ruwa da matsi matsi na jikin hannuwan yarana ko na jikin hannuwan mutane irin masu aikin karfi haka zaka aiko saman ruwan nan yayi matsi to matsin nan shi aka ce ma wasahu to wannan ma dibe mu tsarki amma a kowa da aka yi irin wa'annan ruwa su koma ga tsarkin su sai a ɗebo ƙasa sai a zuba cikin ruwan ko a ɗebo rere sai a zuba cikin ruwan in an ka ɗebo ƙasa ko an ka ɗebo rere ko an ka ɗebo gishiri an ka watsa cikin ruwan shikenan sai wannan matsin sai shi bace ruwa kuma sun koma ga tsarkin su ka ne halada kawo buhari masdakan ko kuma inda ruwa sun ka canza da hayaki na turaren wuta shi ma nan muhalada aka ji ciki in ruwa sun ka canza da hayaki na masdaka'u ko masdakan ana ce mishi masdakan ana ce mishi masdaka'u mamdudi na ko makasuri duk gudana ba bambanci to idan ruwa suka canza da ainihin turare da ainihin hayaƙi na turare na ruwa na wuta ruwan sun ɗaya da tsarki nan amma hamu halada aka magana ba mu lasaka ba can mun yi magana akan kaduhunin lasaka nan kuma kaduhunin halada can mujawara ce nan kuma muhalada ce akwai bambanci tsakanin mujawara da muhalada nan muna magana akan muhalada can kuma inda mun ka hito muna magana akan mujawara ita mujawara ba ta da komi amma muhalada ita muke magana nan don haka in mun ka taho wajen magana muhalada za a buga misali kamar da maluma suka buga misali suka ce abinda a misali na nan ga kamar yanzu ko hiwon ganar ruwa sai ka ɗo turare na wuta mata da ka'u sai ka sa cikin dan dan abin ga dan koko irin ka sa cikin dan katanga haka an san katanga ko sai ka sa cikin katanga sai ka dauko irin wanga kwano sai ka bude. in ka bude irin wannan kwano babu komai ciki ne sai ka sa wannan katanga ciki kwano shi na da faɗi an gane in ka sa wannan katanga ciki ka sa masa kawo ciki sai hakunna wuta in ka kunna wuta sai kai haka sai kaga ta kama sai kai haka sai ka ruhi in ka rushe wannan bakin tukunya kamar yanzu tukunya wuta a ta ruwa babu ruwa cikinta sai ka ɗauko katanga sai ka sanya mishi turaren wuta da ka sanya turaren wuta sai da kama sai ka kawo shi cikin tukunya ga sai ka aje babu komai cikin tukunya ga da ka aje shi ciki sai ka kawo marhi ka sa ka kawo haihuwai sai ka rufe bakin tukunya da shi in ka kawo haihuwai ka rufe bakin tukunya sai da haƙin ga gaba ɗaya ya ƙare yana ƙarewa kana buɗe sai ka ɗauki katanga sai ka ɗauko ruwa maza maza ka wanka a cikin tukunya ga ruwan ga da kawon kaɗa cikin tunya sun hadu da hayaki na ni na matsaka'u to shi na ce au buhari matsakan wannan ya ɗebe mu ruwa tsaki saboda an samu halada na ɗaya kenan ko kuma alal misali ya kasance tukunyar nan rabin ruwa take tukunyar nan rabi ta ko mu ce diro na rabin ruwa sai ka kawo irin yar tukunya karama ta ta don wuta sai ka kunna turaren wuta sai ka samu zare sai ka ɗame bakin tukunya ya karmar ga sai ka zura ta cikin cikin abin ga diro diron ga ya kasance nan sai ka komo gehe wurin da aka ruhe shi sai ka ɗarme zaren ga ga bakin diron ga sai ka ruhe amma tukunya gaba ta kai cikin ruwa ba hayaƙi na nan shina tashi sauran hayakin ya tashi sai shi koma cikin ruwan rabin diron ce ga in ya tashi shi koma cikin ruwan rabin diro sai da ka kare gaba ɗai hayaƙin ne ya kare sai ka buɗe bakin da ruwa sai ka cire wannan tukunya din wadda ba cikin ruwa take ba in ka ɗebi ruwan nan ka sha ko ka sunsuna za ka ji ƙamshi na matsa kawo cikin su to wannan muhalata ce sun ɗebe tsarki sai maluma suka ci to amma banda inda ya kasance misalin mu na farko tukunya ta wadda ya kasance ba ruwa cikin ta sai ka ɗauko masɗaka'u kasa cikin wani ɗan katanga hakan ga sai kasa cikin tukunya kabbar bakin tukunya sake ko kuma ka rufe bakin tukunya sai da hayakin ya kare gaba ɗaya da ka buɗe sai ka jaye matsa ka aje daban hayaki gaba ɗaya ya kare babu sauran hayaki sannan ka ɗauko ruwa ka zuba cikin wannan tukunya ruwan za su yi kamshi to wannan kamshin mujawara ce ba muharada ba ce saboda ba su haɗu da hayaki lokaci guda ba an gane ko to shi na ce au buhari matsakan shi na da ƙauluka shi na da fuska guda uku kamar wannan huskokin da muka faɗi to huskoki guda biyu sun ɗebe mu ruwa tsarki huska guda ba su ɗebe tsarki ba saboda mujawara ce ba mu halada ba ce to idan ya kasance ruwa ya haɗu da ɗahiri ko ya haɗu da abu wanda ya kasance na najisa ne wa hukumuhu hukumcin ruwan nan ka ta muka hukumcin abin da canza shi in mai tsarki na canza ruwa ya ɗebe musu da huriya ya bar musu ɗahara in ya kasance ba mai tsarki na ba ya ɗebe duhuriya ya ɗebe dahara waya doro bayyunu gayyurin bi habli saniyatin ka bi irin biwa riƙi shajarin gadirin bi rausi mashiyacin au bi irin biwa riƙi shajarin au timnin wal asharu fi bi irin badiyati bihima aljawazu wa fi ji alil muhalidi kalmuha wa feji alal muhalidi almuwafiqi kalmuhalifi nazarun wa fi tadhhir bima in ila fil fami qawlani to shi na malam yace a awun bi irin ko waya duru bayyana tagayyurin waya duru shina tuta ma ruwa bayyana tagayyurin sakewa wanda ya kasance bayyanan naci idan ruwa suka sake bayyane sun sake to sun ɗebe tsarki bi habli saniyatin bi habli da yaggiya ta saniyatin guga in sun ka canza da yaggiya ta guga wadda aka jawo ruwa ko kuma bi habli saniyatin ba bi habli saniyatin ba sun ka canza da saniyatin da ainihin ta guga din akwai guga wadda aka yi da bawon kaba akwai guga wadda aka yi da bawa na itace akwai giya wadda aka yi da bawon kaba akwai giya wadda aka yi da bawa na itace to in ya kasance rijiya na da yawan ruwa ana da yawan sanya guguna cikin ta ana jan ruwa kaga duk inda aka jan ruwa guga na kacewa ta fada in ta kace ta fada wani bi kuma igiya ta ruwa ta kace ta fada cikin ruwan nan to in ya kasance igiyar ruwa ta kace ta fada cikin ruwa zai yi zai kasance wani bi igiya ta ruwa ta kaba ce ko kuma igiyar ruwa ce kasance ta bawa ce ta itace da bawan itace an kai ta to in sun hakunci ma za su yi in sun kaci ma in su ya ta waye an ka ta ba ruwan nan za a tarar da ruwan nan sun canza kaga mun samu bayyana ta gayyurin mun samu canzawa bayanan na to duru ma a shan tuta mu ruwa waya duru bayyana ta gayyurin bi habli saniyatin ko kuma bi habli saqiyatin su mutanen misra suna ce mata saqiyatu su kuma sauran masu luga suna ce mata saniyatun abinda aka ce masaniya nagge saniyatu nagge ita kuma aka ce masaqiyatu saboda da ita aka jan ruwa mahimmanci ana jan ruwa da shanu to shanun da ka jan ruwa nagge ita aka ce masaniya kaga ashe da muka ce saniya ashe kaga larabci ne ba Hausa bace ko kuma ba filatanci bane saniyatun saqiyatun nagge mai ban ruwa nagge mai jan ruwa to irin wannan giya wa in ya kasance ta canza giya da an kai da bawa na kaba ko da kaba ko an kai da bawa na itace in ya kasance ta yawa cikin ruwan rijiya suna canza ruwan rijiya in rijiya ta canza da irin wannan tufa din ta ɗebe tsarki ruwanta sun ɗebe tsarki sai an kwalhe gurgudun wadda aka ta da wannan canzawa din amma na nan gawa don haka ce bi habdu saniyatin ya giya wadda kasance an kai da kaba ko da bawan ice banda igiya wadda an kai da da karhe kamar igiya wadda an kai da waya ko kuma da an kai da abin da sarka akwai inda aka jan ruwa da sarka akwai inda aka jan ruwa da waya to in ya kasance ruwa sun ka canza da waya ko da sarka ko da gaci yaggiyar da an kai ta gaci ruwa sun ka canza da ita ta ga gaci watan min jaza'il ardi sha cikin gitsuka na kasa to wannan ruwa ba za su iya tsarki ba in sun ka canza da gaci ina aka samu irin wannan shi ko kaga irin ruwan diro in yanzu an ka zuba ma diro ruwa ya kwana kana isko ruwan nan sun yi dan sun yi abin ga launin sun sama yayi walkiya to walƙe ƙarhe ta ai ai in ka diba ƙarhe ma'adani na don haka shi kenan ka ga ruwan diro in sun hakwana sun ka tashi su haiga su tsatsan ta diro sai hata sai haga ruwa sun yi sun yi abin ga sun koma da sama didi da sama to wannan ba za su ɗebe tsarkin ruwa ba kamar igiya ce wadda an kai ta gaci ko igiya wadda an kai ta waya ko kuma ta irin sarka wadda ke ta yawa cikin rijiya in su ya ta yi za a tar da ruwan rijiyar nan sun koma tamkar ruwan diro kuma sun launin su ya canza sun yi abin ga sun yi ɗorawa sannan kuma saman su yayi walƙiya to irin wannan duk in ya canza ruwa ruwa suna nan ma su ba za su canza mu ruwa ba sai ce kaga dirin bi rosi mashetin kaga dirin talbihi na ga ruwan da ya kasance ɗahirai ne sai ce kaga dirin tamka inda ruwa suka canza kaga dirin tamka ga dambo abinda aka ce maga dambo irin ramun da ɗan an kai ruwan sama suna cika da ruwa ramin da ka cika da ruwa lokacin ruwan sama <clears throat> shi aka ce maga dambo to ga dambo in ya kasance ya cika da ruwa nan dabbobi ka sha nan mutane ke sha nan dabbobi ka sha dabbobin nan na tumakai suna zuwa su sha awakai su sha raƙumma su sha shanu su sha jakkai su sha dawakai su sha kaga in ka diba ruwan sun koma na mutsalƙayye kenan ko to irin ruwan nan in sun ka canza za ka tadda wani mahiyanci ruwan nan canzawa suka yi to idan suka canza suna na masu tsarkinsu sace kaga dirin tamkar ga dambo in ya kasance ruwa ne sun ka canza da rausi mashiyatin da turoso na dabbobi turoso na dabbobi dabbobin nan amuna. irin tumakaina ko awakai ko shanu ko raƙumma an mutsalakan na ko da irin na dawakai ne da irin na jakkai sun ka canza ruwa da irin na alfadarai sun ka canza ruwa kashin su na canza ruwa ruwa suna nan mahatsarkin su suna nan masu tsarkin su wannan shi zai cikin almajamu'u ya ce tsarkin ruwa na nan wanda yake amma an so in ga wasu su ka ayi alwala da su ka ayi wanka janaba da su kaga dirin ma shi mashatin wa bi irin ko kuma inda ya kasance rijiya ruwanta sun ka canza duwa rike shajarin autumnin inda ruwan rijiya sun ka canza duwa rike shajarin da sansami na itace autumnin ko da kaikai in kaikai ya canza ruwan rijiya in san sami itace sun ka canza ruwan rijiya sun ɗebe tsarki rijiyar nan ta binnita ko ta ƙauyeta sai shi ibn rushidin ya ce wal asharu amma nan imamu na malik shi na da ƙauluka guda biyu ga inda ruwan rijiya sun ka canza biyu wa riƙe shajarin autumnin ya tafi ƙauli ne guda akan ɗebe wa tsarkin ruwa saboda mi watan saboda ainihin ƙaiƙai ko kuma sansamin itace suna rabuwa da ruwa galiban don haka ta akan rashin tsarkin su kauri ne guda kuma ta akan tsarkin ruwa shi kuma da usul ihtirazi saboda wuyato tsarewa a hana makaikai fadawa cikin rijiya ko sansamin itace shiga cikin rijiya wannan shi da wuya to sai kasance imamu na malik shi na da kauluka guda biyu to shi na kasance sai ce ah, wa ko kuma inda ruwan rijiya sun ka canza duwa rike shajarin ya san sami na ce a timni ko kaikai ce wal asharu nan ga tsolakan in ya kasance sun ka canza ga dirin birosu ma shiyatin sun ɗebe tsarki ga dirin birosu ma shiyatin sun ɗebe tsarki amma nan ga abinda a cikin majamu'u tsarkin ruwa amma an so a yi amfani da su in ya kasance an so a bar su in babu san su shi istihsani ko kaga dirin birosu ma shiyatin tajbihina ga canza tsankin ruwa ga canzawa na tsarkin ruwa ce au bi irin ko kuma kasance rijiya ta canza bi warke shajarin autunin wal asharu kauli wanda ibn rushidan ya zaba na sabanin maluma na ƙauluka guda biyu na malikun anasin aljawazu halaccin tsarkin ruwa bihima inda sun ka saki bi warke shajarin autunin da san sami watan wal asharu kauli wanda amhi bayyana fi bi il badiyati gariyoji na kauye aljawazu halaccin tsarkin ruwa bihima in sun ka canza bi wa riƙe shirin autinin saboda mai usul itirazi saboda wuyato tsarewa min huma daga san sami itace su fada cikin rijiya ko kuma kaikai shi fada cikin rijiya ta ƙauye wa fi ji al muhalidi muwafiqi kal muhalifi nazarun yi ko ƙarhe na mutu muna sauran lokaci ko a sa wannan Hmm? da arabin ku to ya daidai alhamdulillah <clears throat>